muna kwan Allah tsira da aminci ya tabbata ga wannan zababban manzo da Allah madaukacin sarki ya zaba muna baci daya yau azumi na da kwana takwas hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi daga Makka zuwa Madina yana da shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyu muna cikin sura mai girma sura tauba jiya mun saya ne dabda aya talatin inda muka karanto labaran yahudu da nasara har muka zo muka saya inda allah madaukacin sarki ya shar'anta ma muminai su yake ahlul kitab saboda a tabbatar da addini a ban kasa kuma ka a bautata ma kowa face Allah su ba da wannan jiziyan suna kaskatattu shi Allah madaukacin sarki ya ce sun ce uzairu dan Allah ne shine yahudu nasara kuma suka ce dan Allah ne Allah ya ce zancensu ya yi daidai da waɗanda suka kahunta gabaninsu Allah ya tsine musu saboda fadin wanga magana saboda ba zunubi mai ƙari mai jimma ya kai ka yi mahalla cishiya ko ka ce allah ya ayi allah madaukacin sarki ya ce su subhanahu amma yi shirkuna allah ya ce ya sarkaka da bagin shirkan da suke cewa allah na da cishiya shi allah ya ce yuriduna an yutfi nuran lahi na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا 保护。 الله ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في جهنم في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة نعم. واعلموا أن الله مع bayan mun sawa waɗanga ayoyi za mu koma mu fassara su amma mun tuma aya daya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanan arbaban min من wal الله ibn maryam wa ma Allah na karantar da mu yana nuna muna halayyar yahudu da nasara ibadansu shinka ne ibadansu ibada ne da Allah bai yadda da shi ba to a cikin ibadansu ake cikin bautansu kamar yadda suka ce uzairu dan Allah ne annabi isa dan Allah ne to ba su saya wurin ba kawai Allah ya ce ittakhadu ahbarahum sun rike malummansu na yahudawa wa ruhbanahu da kuma masu bautansu a cikin addinin christianity sun rike su min dunin lahi koma bayan allah arbaban abin bauta min dunin lahi koma bayan allah walmasiha bin maryam sun rike kuma annabi isa kuma abin bauta koma bayan allah sha Allah ya ce wa ma'umiru alhali kuma Allah bai hore su ba illa liya'budu ilahan wahidan shi ne su bautata ma Allah shi kadai na ta muna fahimta la ilaha illahu ba abin bauta da gaskiya illahu face shi Allah subhanahu Allah ya sarkaka amma yash amma yushriku fiye da abin da ko sama da abin da suke tarayya da shi Allah sarkakansa ya fi akan abin da suke tarayya da shi kaga Allah ayan ga ya karantar da mu wa ittakhadhu ahbarahum sun rike malumman su na yahudawa abin bauta shine in ka koma malumman yahudawa sun zama alloli suna haramta musu haram su halalta musu haram suna aikatawa wa ruhbanahum sun rike ma yani malumman su na bauta yani shugabanninsu da ke bauta na nasara sun maida su abin bauta yau ka je ka duba addinin christianity she ka asofo yana halalta haram yana haramta halali yana zina da mata yana ce musu suna sa su shirka a kawo ruwa a saida musu a ce wane ya kama wane ana bokanci kuma an yarda da osofon haka ne ko ba ba kuma an maida abin ibada kaga ce nan ko mutanen farko ba su ga wannan ba mu mun gaiwan yau in kana son ka zama mai kudi to samu don cecin ka kadan ka samu wani tayinka da wani motanka da air ka ka tara mutane goma kafin shekara ka zama mai kudi ko ba haka ba to Allah ya gaya muna wai ittakhadhu akhbarahum sun rike me ittakhadhu akhbarahum sun rike me sun rike malumman shine malumma ulama'ul yahud ahbar shi ne malumman yahud jamu hibr bi kasri ha wa fatiha in ka so ka ce ahbar in ka so ka ce ihbar kuna fahimta ku dukkan su abin da ake man yuhsinul qawl wa yattaki wanda iya magana yake shimfida magana shi yake cira ahbar muna fahimta magana ittahadu ahbarahum sun rike me sun rike malumman su na yahudu sun maida su me sun maida su abin bauta koma bayan Allah wa ruhban min rahib al'abid shi ne mai bautan Allah na ta muna fahimta saboda me yasa da za a zo ga yahudu shi aka ce malumma da aka zo ga nasara shi aka ce me shi aka ce masu bauta me yasa da za a ce yahudu wai malumman su da aka kai ga nasara shi aka ce masu bautansu saboda ka koma cikin suratul fatiha Allah madaukacin sarki yace shi yahudawa wa adallahu Allahu ala ilmi kai ilimi aka batar da shi malumma ne amma sun bace kun fahimci magana saboda shi malumman yahudawa suke batar da mutane amma wala dwali su ne nasara su suna bautan Allah ne kan jahilci kun fahimci bambanci ma'anar ya bayyana ku ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba shi yasa su ba yahudawa su ga su da ilimi amma ba su aiki da ilimi ba nasara kuma ba su da ilimi cikin dufu suke bauta shi yasa an ka duba bautan nasara christianity ba komi cikin shedobu ba dufu me shi je samu wani aljani ya sa shi bayan daki ka shigo aljanin na magana ko a je a samu wani aljani yani cikin ɗakinka ba ka nan an shiga an tone an sa wani abu ka zo ka kawo kara ya ce an tone wani abu ko ko an sa wani abu ɗakinka ne a je a fashe a cire kaga wanga duka ba ibada ba ne dogo ne na ta muna fahimta a hada ruwa da wani abu ya zama mai ya zama wuta a ce an yi saboda shi ka duba addinin su duka ba kala Allah kala rasulu bane duka majiki ne na ta muna fahimta nan ba ibada suke yi ba dobo suke yi shi aikin dobo kuma ba ilimi ba ne wayo ne da lura kuna fahimta kamar misali tibbo kun san tibbo ko kun san mene da tibbo ko ba karatu ba ne ai ko dai karatu ne ba karatu ba ne ya fi ka dubara ne ya da waɗansu ababe kafin ka zo ya yi wannan abi ka zo in ka zo ya gwada maka abin da baka sani maka ce eh yana gani E ba ilimi ba ne ya fi ka wayo ne tun da ya zauna ya zai yi ya kama ka barin baka misali an tubu in zai maka tubu ya kama ka zai duba kai wane ne kana aiki abu kai babban sikiriti ne kasan wanda ke aikin gwamnati ba wuya an kama shi ko ya yi samu trouble shi ya samu hawainiya ai san hawainiya ko wanda dabba hawainiya mai sake wannan shi su same shi in suka same shi shi su daura hawainiya za su kama hannun shi biyu shi su saba shi su daura shi a aje cikin rana hawainiyar bai ci bai sha Ha hawainiyar ta mutu a barta ta bushe a daka hawainiyar ya zama gari a sa garin cikin leda a aji in kai ka zo wallahi haban bai tafiya an yi wani sata kuma an ce za a kama ni an yi kaza an yi kaza shi ce to zo ka yi sa'a da ka zo sha kawo kwarya sha aji kana ganin kwarya ka duba cikin kwaryan ba komi sha ta zuba ruwa la'alla fiye wata ma za a sa ka da fiye wata ya fito cikin kwanci ba komi ciki sha cire dan wani ganyen hawainiyar nan da aka dakan nan sha cire ka dan sha barbada sha ce ka kalla ciki kana kallo shekara an an kofunka kaga ba aya ba hadisi ne. dubara ne sai ce to kai sa da za a kama ka kenan to ko kai kuma baka da tauhid kaga kudin da ka ajiye banka duka aka ce ka kawo ka kawo saboda kaka je kurji kaga wan ba kala Allah kala rasul bane ka tambaye shi ina kaga wan ga gaya maka dogo ne dubara ne ku fahimci magana saboda shi an osofan ga duka ba wani ilimi bane a'a iliminsa da ya je university da shi daban amma ilimin da yake bi yana damfarar mutane kuma daban yana zuwa ya koya ne kun fahimta magana eh. amma su yahudawa su ilimi ga yesu ilimin suka juya shi yasa yau in ka duba yahudu su ke rike da duniya duka baci daya hatta america kafin ka zama president she kayi ma yahudawa alkawari yi kada na hau israel na ciyaye shi baitul maqdis na ciyaye shi bai yadda a yake ku na larabawa zan taushe su ku ne sama in suka ce sun yadda ka hau ka hau in suka ce baka hawa baka hawa saboda ka koma america naka ce saban yawancin masu ilimi masu kwakwalwa masu hada wanda wai ya zama wofin ya zama kaza duka yahudawa ne saboda shi su ba yahudi su batun duniya bai dame su ba yadda za su yi su mallake mu duba ka je cikin boxing su ne baya in ka je cikin yin film su ne baya in ka je wurin buga bol su ne su suna zaune ne suna karatu ya za su yi su control duniya ko ba ku gane ba kun taba ganin team israel boxing israel wanda ke taekwondo mutumin israel amma je amurka in kaga wani form da aka yance israel suka yi in kai wani play a ce yan israel ke yi sun suna zaune ne sun kwanto yadda saboda ilimi ya ishe su an zo a buga ball wannan ba su bane sun san bata lokaci ne la'alla ma su za su kawo muku ball a kawo muku sini a ce ku je ku ci juna mu muna kasa muna yadda za mu mallake ku kun fahimci magana sawai shi su suna da ilimi amma kuma ilimin kuma na duniya sun doki ilimin sun me sun mallaka duniya da shi ba su nema Allah da shi ba kaga Allah ya fi mu sani su shi yasa Allah ya ce ittakhazu ahbarahum sun rike me sun rike malumman su jamu hibr alladhi yutkinu al-kalam wanda ya iya magana ma'khuzun min at-tahbir bi ma'ana at-tahsin wat-tazyin Allah ya ce sun rike malummansu wa ruhbanan sun rike kuma mabautansu masu bautansu arwahi shine mai bauta ko da bai da ilimi in ba karanta ba hadisin nan da annabi muhammad ya ce cikin yahudu wani ya kashe mutane 99 ya ce a nuna mai malami fadulla ala rahibin shi aka nuna mai malin eh, mai bauta ba nuna mai malami ba kasa akwai bambancin tsakanin mai bautan Allah da malami kada fahimta eh yayaye malami na amma bai bautan Allah amma yayaye yana bautan Allah kuma malami ne kaya ka hada biyu kaya ka hada dayan ka rasa daya to shi mutumin gada aka nuna mai bautan Allah ne bai san hukunci ba shi yasa da zai ba da hukunci shi kuskure da mai ce na kashe mutane 99 na tuba Allah zai karbi ya ce Allah bai karban tubanka mutum ya kashe 99 kuma ya tuba ai ka yi saboda shi kashe shi saboda shi akwai bambanci tsakanin mai bautan Allah da malami na ta muna fahimta amma an ka gama biyu shine shine dadin kai amma an ka samu da daya kawai baka tsira ba kana ibada baka san Allah ba ka biya kama ka baka sani ba ba ni ya kama ka baka sani ba amma kullum kana yake da tasbih ka ce ce yana yake da tasbih yana ja yadda yake jan ba bai san yadda yake ja ba ya ji dai an ce a ja ya yi sallah raka'a dai guda mai kyau bai yi ba saboda bai sani ba rahim kenan amma ka hada biyu ga ilimi ga kuma me ga kuma ibada to kai ne bawon Allah na cinci ka san ka san ba kai hukumi me za ka faɗi kai shi sujada me za ka faɗi na ta muna fahimta to Allah madaukacin sarki ya ce waɗanga mutane yahudu da nasara sun rike malummansu da bayan Allah masu bauta cikin nasara da annabi isa sun rike su arbaban sun rike su abin bauta min ko koma bayan Allah shi Allah ya ce wa ma ni ya gudu ilahan wahida ba hore su su bautata ma kowa ba sai ne su bautata ma Allah shi gane wani mutum da ake cira hatibu ta'i adiyu bun hatibu ta'i adiyu bun hatib tai babansa shine hatibu ta'i wanga mutum cikin jahiliya aka samu hatibu ta'i mutumin circi ne yana alheri yana nagarta baki na sauka wurinsu ya ciyar da su ya yanka musu rakunma amma bai dace da musulunci ba kafin musulunci ya rasu ana buga yani ana buga misali da hatibu tayi saboda alherinsa annabi ya ce wallahi da yana da rai ne yau wallahi shi mu roki Allah Allah ya shigar da shi amma bai da rai yana da da da ake cira adi to adi yinga lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ya ci annabi bai son annabi saboda yana ganin annabi ya zo ne ya amshe mai sarautarsa ya nuna adawarsa tsakaninsa da annabi sosai to za mu gunta kisan har mu kai ga za mu gunta kisan adibun hatibin da lokacin da ya zo zai taisa annabi muhammad shi annabi ya ce mai she adin ya ce ma annabi kun ce mun rika malumman abin bauta ma kunna na abu domin ai ba mu bautata musu annabi ya ce kuna bautata musu she adiyu annabi ya ce mai abin da yasa kuke bautata musu malumman kunnan suna halalta muku haram abin da ya zama haram malumman kuna ce halali ne kuma ku aikata adin ya ce eh ya ce to fatilka ibadatu ai bauta ke na ai kun fahimta magana ai ba bauta kawai ne ka zo ka yi ma mutum jana ba in Allah ya ce abu haramu ne she wani ya ce a'a je ka yi she ka je ka yi to ya zama Allah ka ke na kun fahimta magana misali zan baka Allah wai ka ayi rawa ka ayi waka ko ba haka ba ka yi cudanya maza da mata haka ne ko ba ka ba she wani malami saboda ya ci ya koshi saboda ya samu jama'a she ya ce ku je ku yi rawa ku je ku yi wasa ku rungume juna she kai ma ka ji dadi ka ji dadi an halalta maka abin da Allah ya haramta she kai ma yi wa Allah ka ne ko ba Allah ka bane ya zama Allah ka saboda annabi da kansa bai da hanya ya halarta bai da hanya ya haramta sai dai abin da Allah ya halarta ko ya haramta kun fahimci magana halalci da haramci hannun Allah yake ya gayi shi yasa annabi ya ce ma shawa. da aka nema ya yafe ma wata mahzuniya wanda ta yi sata za a yanka hannunta aka ce aje Usama ya roki annabi a yafe mata annabi ya ce lau anna ta bintu muhammadin saraka laqata muhammad ya da fatima ta ita ita sata da na yanka hannunta saboda ban da hanya in yafe tun da Allah bai yafe ba kuna fahimta magana kenan Allah ke halalta Allah ke haramta malaminka in ya haramta maka halali matanka ta sa mayafi ta sa hijabi she ka zo she malaminka ta ji ah malami kai ce bai suke da ce hijabi ne ci kai wanga ta shirin larabawa ne ta je ta cire mu ma shirin mu ne sa trouser ta je ta sa she ta bar wannan hijabi she ta sa trouser to malamin kan ya zama Allah ka kenan saboda hijabin Allah ya ce ko ba Allah ya ce ba she malamin ka ce bai so ce nan yanzu wa ya halalta cikin malamin ka ya halalta kaga ya zama Allah kenan kenan ana bautan mutum ba da sujada da ruku'i kade ba wurin halaltawa da haramtawa kuma ibada na shiga wurin kun fahimci karatu Shi ne faɗin Allah madaukacin sarki sun rike malumman da masu bauta a cikinsu arbaban abin bauta koma bayan Allah Allah madaukacin sarki yace alhali ba hore su ba shede su bautata ma Allah shi kare la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun mu je gaba yuriduna li yuriduna an yudfi'u nurallahi bi afwahihim na'am wa ya'ba Allahu illa ya ce yuriduna waɗanda yahudu da nasara an yutfi nurallah suna son su kashe hasken allah bi afwahihim da bakunansu wa ya ballahu allah kuma ya ciya illa an yutimma nurahu shi dai ya cika addini sa walau kari hal ko da allah sun ciya yuriduna suna son an yutfi nurallah su rufe su kashe asken Allah menene asken Allah shine addinin Allah maciyan Allah maciyan addini suna son kowane lokaci su kawo wani dalili su rufe asken Allah amma Allah shi ke ciyaye addinin sa Allah ya ciyashe ya askaka addini ko da Allah sun ciya ka gaba yahudu suka ce uzairu dan Allah ne saboda ka abauta ma Allah masihu suka ce nasara suka ce annabi isa dan allah ne saboda ka a ma allah haka kuma alna kuma suka ce mala'iku yan allah ne saboda ka a bautata ma allah to haka kowane lokaci kowane zamani shekara a kawo waɗansu ƙaryayyaki a sama addini saboda ka a gane gaskiya da karya na ta muna fahimta lokacin da sunna ya fara bayyana farkon malumman da ke wa'azi wai ba su da kunya ba su girmama hannu ba su daraja mutane kai su suna yi ne ba su san darajan babba ba ba su san darajan sarakuna ba wai mutane duka daya ne kai wani wuri da suna ya fara wallahi wani suna sallah suna suna shurin juna ne wanga duka ana yi ne saboda mesa saboda a rufe asken Allah she ka ga mutum bai taba sanin ka ba ya zage ka ya ci mutuncinka ya yi maka karya ya yi maka kayi ba kai yake ci ba addinin da kake cira zuwa gare shi nan bai son addini ya daukaka ne saboda duk lokacin da aka gane gaskiya da karya ya an gane shi mutumin banza ne saboda bai da addini kuna fahimta shi yasa in ka samu mutum yana zagin bawan Allah bai san shi ba ba su taba zama ba to shi ne mutumin banza shi yasa duk inda bayan Allah suke suna da maciye saboda me yasa ba kai yake ci ba addinin ka da kake kan nan da su wani an sallah da shi ai komi da shi amma komi kai bai da can wuri shi yadda kuke tafiyar da sunna yana da can shi abinda da bai so kenan saboda yau da sunna ya bayyana aka gane mutanen cinci aka gane mutanen banza kagan ana cikin bida'a ana cikin kafuci kowa mutumin cuci ko ba haka ba kowa zai nuna fosin shi amma gaskiya ya bayyana an gane mai gaskiya shine wanda ke kan sunan annabi Muhammad saboda shi maciyan addini kullum ba su son a gaskiya ya bayyana ka ku je ku saurare su suna batar da mutane suna da wani magani in suka baka ka shafi yawatan su kun ka koma dan sunna haka suke fani ba komi ba ne kan gaskiya ya bayyana annabi muhammad adiyu bin hatimin ga bayan allah ya ce yuriduna an yutfi nuran lahi bi afwayi suna son su rufe asken allah su kashe asken allah bi afwayi da bakunansu asken shine qur'ani shine addinin annabi muhammad wa ya'ba Allahu illa an yutimma Allah ya tsiya sai ya tabbatar da addinin sa walau har kafirun ko da an sun tsiya kun so ba ku so ba addinin nashi ne shi zai tabbatar da addini shi zai bar addinin kai annabi Muhammad ya ce ma adiyu bin ya kai adiyu aslin adiyu musulunta ka futa sarki ne ya zo ya taisa annabi ne kun fahimci magana abin da ya sa kuma ya zo ya tarsa annabi an kai musu farmaki ne bayan an dawo daga yakin hawazi ghazwatu hunay bayan an dawo annabi ya tadda jama'a kuma aje aje a yaki adiyu bin hatim da jama'ansa adiyu bin hatim ya shirya yana jira yaushe za a zo in an zo ya iya fesin su ya fesin su in ba zai iya fesin su ba ya gudu rundunan sun zo suna da yawa saboda muka ce hunai ne kawai mutane 12,000 suka je ko kenan musulunci ya samu karfi wanda zai iya tara mutane 12,000 kun ya samu karfi kawai shi tura su su je aka je da dare ana shiga gari a bin hatim ya tara iyalan sai ce mu sheka suka gudu aka kama sauran cikin waɗanda aka kama akwai ƙanwan adiyu bin hatim fatima adiyu bin hatim ƙanwan an kama ta an zo da ita madina an zo da ita madina da sauran mutane washe gari annabi ya yi sallar asuba zai wuce shi aliyu bin abi talib ya ce ma ita kanwar adiyu ta shiga annabi je ke wofin shi ya fi miki matan da shi ta tashi shi ta gaba da annabi muhammad ya ce gabal walid wa faral wafid famnun alayya ya munnullahu alaika mai kula da ni ya rasu wanda aka ba amana ya sheka ka yi kyautata mini allah ya kyautata maka shi annabi ya ce wane ne mai kula da ke ya ce adiyu bin hatim sarki adi ya ce alfaru min allahi wa rasuli wanda ya gudu ma annabi da manzo ya ce eh annabi ya wuce bai ce mata komi ba kuna fahimta magana gobe kuma annabi ya gama sallan asuba zai hita adiyu kuma yani aliyu kuma ya je wurin ta ce bishi ya ce ya faɗi maganan jiya annabi ya gaya mata irin maganan jiya bai ba ta jawabi kuma na uku ali ya ce je a ni na gaci cike da kici saboda ali ya ce na san annabin kawai kesa daya bai ba da jawabi biyu bai ba na uku ya ba da jawabi je ta hudu haka annabi ce to naji zan kyautata miki amma ki saura ba zan sake ki haka ba ke mace ce ana cikin yaki in sake ki ki fita a je a kashe ki ko a yi miki ta'addanci lehin na kaina ki dakanta shi mun samu jama'an da za su garin ku in hada ku tare in baki amana a kai ki garin ku ku duba musulunci ku duba musulunci haka aka yi a lokacin da jama'a suka zo shi annabi biyar. sa ta cikin jama'a ta ke gida tana kai gida ga adiyu hati ta fashe da kuka da zage-zage ka wuce da iyalanka ka bar kawonka yanzu kawonka ba ta cikin famili ne kada kada adiyu ya gane ya yi laifi adiyu she ya ce ma ita ya hankuri na yi laifi kuma ki yafe mini she ta ce ta yafe sau bayan an zauna adiyu bin hati she ya zo wurin ƙanwa ce ya ke ta to mutumin nan mai suna muhammadin nan da kika zauna wurin shi me kika gani me kika gani ya ce wallahi mutumin nan ba sarki ba ne ba mai kudi ba ne wallahi manzo ne annabi ne bai zo neman sarauta ba saboda shi isa wuri ka je ka musulunta ba haka ba wallahi ka kaskata kuna fahimta magana aliyu ya ce to ya ƙari zan je amma ba wai zan je kawai ba ne musulunta shi na je na taisa shi na da muna fahimta aliyu bin hatim ya je ina annabi annabi na gidansa duba wanda ke da sojoji 12,000 misali sun fi haka amma abin ya ce da na shiga cikin dakinsa ba wani abin duniyanci kai kan matashin kai kan lafewu yake zaune saboda ba sarki ba ne shi ya cire lafewu shi ya wulga ya ce zauna kan shi ya ce na gani farko wanga ba sarki ba ne kana fahimta in ka je wurin president ya tashi kan kujerar sai ce ka zauna ya ce tun nan na gane ba sarki ba ne ya ce muka yi fira da muka fita shega kudi an kawo zinariya aka ce annabi gashi an kawo ya ce ku je ku raba mu mutane ya ce na gane kuma ba kudi ya zo nema ba sauran abu guda ya kamata gane manzo ne ko ba manzo ba shi ne adiyu bin hatim shi da annabi na tafiya ka duba wanda bai musulunta ba kuma annabi ya kama hannunsa da annabi ya kama hannun ya ce ya adiyu aslim ya kai adiyu ka musulunta ka huta ya ce ana ala dinin ai na kan addini ni musulmi ne ai ya ce ana a'alamu bi dini minka ni na fi ka sanin addinin da kake ciki addinin kan gaba gaskiya bane addini ya ce wani addini ane innaka mina rukusiya kai kana addinin rukusiya ne ta huzul mirba shi shine addinin yahudawa ko na nasara da su ka'idansu ne malaminsu kowane arzikin ka ka kasa shi ne kashi fudu ka doki wanfof ka bashi one third nan naka ne a ke nan kan addinin ga kake ya ce eh ce to ka cewa wanga haramu ne mai halarta bai ce eh ce to me zai hana ka musulunta shi annabi ya ce mai ya adi ya kai adi na san ka yarda cewa musulunci gaskiya ne amma ga abin da ke hana kaka musulunta saboda ba mu da yawa ba mu da arziki ba aminci to ya ce wallahi annabi ya ce ma wallahi sauran kadan sauran kadan kisra faris iran lokacin nan su ne su duniya lokacin amurka bai zo ba rushe ba su zo ba da iran suke mallakan duniya umar ya zo ya rusa sarautansu masu bautan rana wuta ne umar ya zo ya rusa su shi yasa kake ga sahaban annabi ba wanda suke ci shelewa umar saboda shi ya rusa su ya karya su fafawansu saboda ba su musulunta ba da naka ce kisira to kamar a ce maka bayiti kafinta kafinta. ko a ce maka trump to in baka san biden ba saboda biden shekaran jiya su kun fahimta magana ya ce to annabi ya ce ma adi kana ganin babu da karfi to sauran kadan za mu mallake duniya har mu je mu yake kisra sarautar sai komo karkashin mu adi ya ce kisra annabi ya ce bulhumus kai ba biden ba john biden kun fahimci magana saboda ya gane da ya ce kisa na shece gudu hurmus ya kawo sunan baban shi fahimta ba mafalgi ake yi ba wahayi ke magana ya ce na farko ke annabi muhammad ya ce kai adi kana ganin ba aminci cikin golfin munga kasan larabawa ga yake-yake to wallahi adiyu bari gaya maka ka san garin da ake cira za'ina adiyu ya ce ina ji amma ban taba gani ba za'inan ga daga yaman yake ya ce to sauran kadan mace ta tashi daga yaman za'ina ta yi tafiya ita kaɗai ga aminci har ta zo makka ta yi tawafi ta yi hajji ta koma ba abin da zai tabata. nawa kenan ya ce kai adi kana ga talakawa muke ya ce eh ya ce to wallahi sauran kadan arziki zai yawa yawa, yayyawa yawa, har ya zo ka fidda kudinka kana neman wa zai karbi sadaka ba ka samun wanda zai karbi an gama an yi fira an ba da labari adiyu ya musulunta she adiyu bayan rasuwan annabi muhammad ينا كرنت وانغا آية هو الذي أرسل رسوله بالهدى للحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق نعم ليظهره على الدين كله نعم وكفى بالله شهيدا ولو كره المشركون ولو كره المشركون ya karanta ayan da huwa allazi arsala rasulahu bil huda shine wannan sarki da ya aika manzonsa da shirya wa dinil haqq da addini na gaskiya li yudhhirahu ala addini kullihi saboda addinin musulunci ya daukaka kan musulunci duka walau kai hal ko da mushrikai ba su so ba Allah ya yi haka shi adiyu ya kawo hadisin ga ya kawo kisan ga shi adiyu ya ce annabi wai musulmai sun zo su yake kisira su mallake kisira ya ce to ina cikin waɗanda suka yake kisira ya ce annabi ya ce arziki annabi ya ce mace za ta tashi zarina har ta zo haram ta zo ta yi tawafi ba ta saurin kowa ya ce na gani ya ce na uku ne ban gani ba na tabbatar kuma na uku kuma ko ban gani ba ya faru kuma ya faru ya faru khalifan khilafan umar bin abdul aziz khilafan shekara biyu iya yawa ya tabbatar da gaskiya ya tabbatar da adalci ya tabbatar da gaskiya aka samu arziki aka samu arziki aka sa shi bankin musulmai banki ya cika ba wurin ajewa aka ce sarki kudi ya yawa ya ce a duba wanda ke da bashi ya zo ya karbi ya biya bashi aka yi shela wata daya ba wanda ya zo kowa bai son bashi wai ni ina da kudi zan karbi bashi kaga mai shi na ko bani bashi bai da shi ne a ce to ina goraye da ba yi aure ba su zo su karbi kudi su yi aure ka ce kuma ya ishe mu masu mata dai su zo su kara su ma ya ishe su kudi ya yi yawa ya tabbata kai kai ka nisa 17 years da ya wuce golf 17 years da ya wuce golfa petro bai fito bayi ba arziki wuri ba wani aiki she fasa dusi 17 years mu yanzu haka petro ya bayyana zuwa wurin 16 years kenan to 17 years da ya wuce tsofaffin suka ce in ka je wuri da saudiya cikin hajji egypt ke kawo musu fanu su ci sham yaman suke yi musu masa su ci cikin hajji saboda ba arziki ba arziki amma ka duba 2000 zuwa irin arzikin da aka yi na ga mutum da ya sai number plate 1 million dollar 1 million dollar number plate daga dubai number plate na ga ibn talal yau yana da rai ya yi bukin 1 million dollar arziki ya yi yawa ko bai yawa kun san ibn talan san shi ba amma kun san messi ko na jindu drogba aha ku je ina sunan otel babban ga sabon otelin ga eh a ina a a kiran ma ba ku san shi ba wayo na'am ayi waɗanda duka wutan ne moving peak moving peak ga to shi wanda ke da wan moving peak ga wanda ke da shi yana da irinsa guda guda siste cikin duniya siste filin nan da kuka gani da aka sai ko ba ku sanin mai ke tafiya ba 1 million dollar aka sai filin nan shaida yin akara suka so su yi demonstration kudi almuhimmu ba wanda ke son fadi ba annabi dai ya ce kudi ya yawa ya yawa ko bin yawa ba to shi adi ya ce annabi ya gaya mini abu daidai uku biyun su tabbata na uku kuma ya tabbata a ko gana ma ko gana da ba mu san biliyon ba ko ba haka ba amma yanzu ga shi nan Allah ya wadata saboda shi Allah madaukacin sarki ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda shine sarkin nan da ya aika manzonsa da shirya wa dinil haqq da addini na gaskiya li yuzhirahu saboda ya daukaka addinin musulunci kullihi addinin musulunci ya daukaka kan addinai duka ka duba cikin addinai duka addinin musulunci shine karshe ko ba haka ba amma kuma shine gaba ka so baka so ba ka bi ba ka bi ka san dai akwai musulunci ko baka sani ba ko baka yarda da shi ba ka san kuma ya addinin ka haka ne ko ba haka ba annabi muhammad gazwatu handak da za a yi yakin handak yaki ne da aka jinshi a musulmai yaki ne kafin a duba ga arna sun kusa madina annabi muhammad ya nemi shawara kaka za a yi waɗansu wai a fita waɗansu wai a sauran gida waɗansu wai a fuskance su karshe salman farisi ya ba da ra'ayi a jina rami in na suka zo ba su iya shiga cikin ramin ba balle sai su tattare su shiga madina me ya faru aka doki shawarar salman faris ana cikin jina rami ana cikin jina rami an kai wani wuri ga babban dusi ya tsiro an nema fasa dusi. an kasa aka gaya ma annabi muhammad annabi ya ce an zinu ne ku saukar da ni ni zan fasa dusi. aka ba shi gatari ya buga daya ya buga biyu na uku ya ce allahu akbar ya buga dusi ya fashi ya ce ku fitar da aka fito da shi ya ce inna allaha zawaliyar art fara aitu masharika hawa magariba kun ga da na fasa dusin nan na buga na farko shi aka nuna min duniya duka baci da ya kamar tifi na buga na biyu aka nuna min shi aka ce mini ka ga addinin ka da yau fasa dusi ma ya gagare ku ba a tashin kiyama addinin ka ya shiga cikin duniya duka ce daya ya shiga ko bai shiga ba ranar munafikai suka ce ku ji karya yanzu ba mu iya fita ma mu yi fitsari saboda tsoro a ce addinin mu ya kai duniya duka ce daya ba su zo sun ga abin da ke faruwa afirka ba ne ka je thousand eighteen. mun je wa'azi cikin kauye kauyen ma she ka shiga ruwan zin kwalokwalo ruwan jirgi ka cetare ka shiga na biyu har na uku sa'an na za ka je kauye mun je mun zo kamar 10 o'clock da dare kowa ya yi kwana ba ka jin komi shekarun tsuntsu muka je haka samu wani don bukka muka kwanta gari ya waye za a je sallan asuba mun dan makara saboda mun zo a gajiye ni na tabbatar cikin kauyen nan ni a gadi na ko wanda ya iya alhamdu na san ba za mu same shi ba na ji limami na karanta huzaifin ga cikin suratul bakara wallahi ka ce madina kake kai ba gaskiya ba ne yana karanta yana karanta muna cikin sahu muka shiga safu yana ka ce huzaifi ke karatu ya gama ya sallama ya tashi ya yi hutuba ya yi wa'azi kasa abin da ke da ban mamaci da muke fira da shi muka ce mai ka taba zuwa capital kada ya ce shi bai taba ganin mota ba ma to bai kaga ya ce jaki da truck shi gona shi karatu wurin malamisa. dan wara ce ka huta da fitinan duniya ha baka ga haramu ba facebook youtube baka gani yan sirasa yan sirara ka huta mana ko baka huta ba zunubi game da yawa she sun su she nama she gona she sallah kawon ga da sauki zai shiga aljanna mana eh mu kafin a kan kare mu na youtube da facebook ga eh, an jima fa an jima Allah an jima wani nima azaba ne wani nima azaba ne ka duba cikin kauyen nan ana karanta ƙwar'ani kamar madina ake dini ne رسوله بالهدى da hira ko ana dini كله kun fahimci magana ka duba musulunci ka duba inda ya fito cikin wahala wallahi zuwa na madina na farko wallahi in aka ce da aka ce min ga hanyar da su annabi suka bi suka tashi makka zuwa madina one week ana tafiya cikin duwar wasu saboda addini da za a ce maka addini ya kai nan ba za ka yadda ba ranar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo hajjatul wada ya yi wa'azi ya ce na shaida suka ce ka shaida ya ce to ku shahidu min kuma ghaib waɗanda ke nan suka ji su isar da waɗanda ba su nan wadan sahabai wurin suka doki bagin su basu koma gida ba ana shiga kauyuka kauyuka ana wa'azi har mutuwa ya iske su ka duba nijar zuwa me ka duba nijar zuwa Makka kilometers nawa kenan wurin 3,000 wani abu ko mu ce 4,000 amma akwai sahabin da cikin nijar ya mutu cikin nijar sahabai sun zo hannun nijar akwai kabarin sahabi wurin tarik akwai kabarin sa wurin bai zo business ba ba hozilin ya zo ba ya zo ya isar da liyu zihira ko dini kulli saboda shi ka yi makanka in ka ce baka yi Allah shi ya ce liyu zihirahu ala dini kulli Allah ka kama mu abinda muka faɗi Allah ya sa mu mu aiki da shi in ka je Tunisia za ka iske kabobokan sahabai ka je Misira ga sunan ka je Mauritania ga sunan sahabai fa ba ma tabi'ai ba tukunna da ya kai ga tabi'ai ka ba dai suka shiga cikin afirka aka tabbatar da musulunci ga shi nan yau shi ne ba ka yi amma ba za ka ce ban ji ba ko ba haka ba annabi ya ce ba za a yi tashin kiyama ba jida na daji ko na bibi shi addinin ga ya shiga bi izzi azizin au bi zilli zali addinin da shi ya shiga annabi ya ce wani lokaci ma ai ne ke kamfafa musulunci eh, ne ya karfafa musulunci ganin daman allah ne yi aka allah ya yi wani fenti wani karya ne ba yi ma musulunci ba har yanzu ma turawa suna ma suka cire ma musulunci muna da islamophobia kun taba jin shi islamophobia kun taba jin wannan saboda a yi ma musulunci fenti musulmi ne terrorist ne saboda in kana sallah sallah bai wuce ka azumi bai wuce ka jemun ka kaba bari to ka zama terrorist amma a je a shajiya a yi wasa a yi kada a zafa la'asar magabin ka zo gida ka yi to kai musulmi ne saka-saka kai ba da kai ake ba wan ba kasar turai ba kasar larabawa wani na gaya min wai tunisia lokacin wani ali sarkin da suka koye shi nan kun san demonstration da aka fara cikin larabawa tunishi aka fara shi ko? aku da labari tunishi aka fara wannan demonstration to bunalin nan wai lokacinsa sarmayi in kai sallah a sansuba wanda ke gaya mini shi kan shi ya ce in yi sallah a sansuba example a zafa to in zai yi la'asar ya je yi shi zangon laka in zai yi la'asar in yayi la'asar zambul laka yana so ya samu jami'i ya kamata ya ji a sansu ba akwai yan security da yan masallaci a zafar ka zo kayi la'asar kayi magrib kayi kun bai wuce ka to kai ka zama terrorist ya kamata a kama ka wallahi kai akwai aboki na husam shekaran jiya ga ya wuce nan wani balayo bai samari da ke zuwa wurina ya ce su lokacin mubarak in za su yi itikaf kana a shama kana son ka yi itikaf she ka duba ho ko hohoi wani masallaci ma da mai popular ba wurin da aka doki bagin ka kaje ka yi itikafi wurin saboda kowa bai san ka ba amma in dai cikin zango za ka yi itikafi an san ka malam kana cikin itikafi za a zo a kama ka a wuce da kai ka zama terrorist she kai gane kuma ka ce ka lallahu ka ce president akufo-addo ka ce baume ka ce ndc ka ce npp a cade ka kuma ka faɗi abin da ka ga dama ko ba haka ba mu muna cikin aljanna na duniya kenan kai duba saudiya yanzu saudiyan yau ba na jiya ba ne yau duk malamin da ke saudiya mai faɗin gaskiya duka an kama shi an kama su saboda faɗin gaskiya amma duk wannan bai hana addinin Allah dai ya gagara ba wanda zai yi kawo da shi ko ba haka ba Muhammad bin Salman abin da ya ga dama zai yi yana karewa kuma Allah ya daukaka addinin sa Allah ka kare abin da muka faɗi Allah ya sa mu ji mu da shi za mu saya nan dab da aya 33 Allah ya kai mu gobe shi mu ci gaba da karatunmu abinda muka faɗi Allah ya samu juma'a aiki da shi inda muka yi kusa Allah ka gafarta muna Allah ka kaba muna karbi ibadunmu kafin mu ba da hanya mai tambaya za mu nemi taimako masallaci kamar yadda muka saba kowa ya sa hannu a jiyu ya ba Allah caccawan rance ma an faktu bi shay'in fa huwa yuklif abinda ka bayar muna cikin watan sadaka watan nagarta watan alheri watan da alherin annabi yana kai wurin kowa saboda shi kai kokari kai ma alherin ka ya kai ga kowa fi sabilillah na wani yi tambaya wai idan ana shafai da wutar addu'a ana daga hannu ne ko ana hajjewa wai tambaya na farko akwai tambaya biyu tambaya na farko shine wai ana shafi da wita ana daga hannu ne ko ana sake hannu ne shi addu'a in za ka yi addu'a kana da zabi in ma ka yi addu'a ka daga hannu ko in ma ka yi addu'a ka sake hannu in wani ya sake hannu yana addu'a bai yi bid'a ba wani yana addu'a ya daga hannu bai yi addu'a tambayan shine ana shafawa ko ba a shafawa to nan gani ba a shafawa na ta muna fahimta amma in ana kunut ba dole bane ka daga hannu ba dole bane kuma ka saka hannu ko wanda ya yi. annabi yayi na ta muna fahimta Allah ka fahimtar da na na zuwa na to tambaya uku na wai saukan ƙwar'ani mai an dalilinsa a cikin musulunci a sauke ƙwar'ani menene dalilinsa to sauke ƙwar'ani iri biyu ne menene iri na farko shi ne? kai kana karanta ƙwar'ani saboda ka sauke ƙwar'ani ka samu albarkar ƙwar'ani kai da kanka wannan annabi ya yi cikin azumi ana karanta Kur'ani saboda a sauke wurin sallah menene dalili mala'ika jibril ya kasance in ya zo cikin ramadana yana sauke qur'ani wurin annabi muhammad na ta muna fahimta wani ya ce to malam tafsirin da kuke cikin azumi menene dalili she na ce dalilin shi ne in ka koma kasan larabawa ana karfafa karanta Kur'ani ne mu nan ga yawancinmu ba ma jin larabci ba mu iya karanta ƙwar'ani ba ƙwar'ani kuma lata ne ana so a karanta a fassara a gane me ake nufi kuna fahimta magana shi yasa ake tara jama'a a karanta musu kuma mala'ika jibri shi da annabi suna karatun ƙwar'ani karatun wayu darisul ƙwar'ani yana fadi suna fadi suna tambayar juna ai shi muke yi ko ba shi ne? na amma akwai wani nau'i na sauke ƙwar'ani wannan shi ne da asali menene nau'i? a tara almajirai za a sauke ƙwar'ani saboda neman albarka saboda neman biyan bukata to mu sani shi bai da asali tun da annabi aka sauke mai kansa aka saukar da ƙwar'ani bai tara mutane ya sauke ƙwar'ani ba saboda neman albarka yinsa ya zan bida kowaye eh wani ya ce malam almajiranka ke na ce to ban sa su ba E ni ma na taba sauke qur'ani amma na gane ba gaskiya bane na bai eh sunnan kenan ku cikin ana tafiya ana jara eh da mu ke kan manyan qur'ani mu estate muna saukewa amma mun ga bai da asali muka bari wan ba nuna ba addu'a ba cira ma da yayi maka addu'a akwai addu'o'i akwai kafi in za ka koma gidanka sunna ya nuna ranar da ya kamata ka je gidanka sunna ya nuna addu'ar da za ka yi kai ka shiga damuwa sunna ya nuna tambaye malamin sunna ya gaya maka amma ka je a yanka rago su canja nama su je da fata da kafafu su baka bundi kai ka bundi kai baka da wayo kan da cikin duka bai biya bukata ba bundi zai biya bukata ce a'udhu bi kalimatin lahi tamu bi kulli shaitani wa hama wa bi kulli ainin lama annabi yace in ka faɗi wanga magana ka sauka wuri ko maciji ya halbe ka wallahi baka zuwa ko ina ga suna an ba da dewa muka bari sai mu je mu kama abin da bai da asali ba an ce ba addu'a bane ba an ce ba roƙon Allah bane akwai addu'a akwai roƙon Allah malam nashi samu gida zai yi walima ka dafa abinci a zo a ci a yi wa'azi a yi kaza dai mun ta zuwa wani estate sauke Qur'ani 84 eh mun je sauke Qur'ani ni da malami na da almajirai 84 shekara nawa gina eh 37 to mun je sauke qur'ani an zo an kawo ƙur'anai an kawo kada ba shine mamaci ba da aka fara karatu she matan mai gidan kasar estate ne ana rayuwa turawa ne she ta fito da riganta 19 da wani ƙaramin wandonta kana gani tana wucewa ita kuma za ta saifu malumman fa shi na ce mana mana duka ce balbal shi <laughs> don yi shi kai magana muka karanta ƙorani muka tashi malami na bai ce kalan lahu kalan rasulu ba bai da kyau shi ne mun kai kudi ne mun wuce shi na zauna na ce ɗai musuluncin kenan shi malam kudi da ya dame shi kaga sauka qur'ani ga saboda Allah ya yi infani shi qur'ani an saukan wani ne a karanta muna mu gane halali da haramu kawai mutum ne ayatul kursi babba yana cikin motarsa Allahu la ilaha illa huwal qayyum kuma baya ya manna shi gaba kuma ga wani babban laya kuma ha yayi ba ka ce alhayyul qayyum ga kuma wani karamin alhayyul qayyum kuma kawai shi yawanci ba mu san abin da muke yi ba Allah ya ce ya na wai yan facebook su ne ba su nan mu da ku ne kawai shi za mu saurare su na a muna cikin facebook tukuna kai mu da kai za mu yi buɗe baci nan kan masallaci ko mutum da ya yi sallah ba kan lokaci maganan ka biyu ne ne hukuncin kammal me an hukuncin wanda ya sallah ba lokaci ba bai da sallah wanda ya sallah lokaci bai kai ba baka da sallah ana sallah 12:15 she kai sallah 11:30 ko 40 ko 45 ba yi sallah ba saboda sallah bai kai ba inna salata kana ta alal mu'minina kitaban amma uzumi na iya zuwa da darura na iya zuwa za ka yi tafiya musulunci ya baka hanya in azafar ya kai za ka shiga mota ka yi azafar ka yi la'asar jam'u taqdim ko ko ta kai azafar ya kai kana cikin mota kana cikin damuwa ka bar she la'asar ya kai jam'u kai ka yi azafar ka yi la'asar ka wuce wanga ya dace baka da lafiya kana hospital an samu ka. ruwa da makamanninsa kowane lokaci za a yi maka allura da makamani hazafar ya kai ka yi hazafar ka yi la'asar saboda a ci gaba wanga duka ya dace uzuri ne amma kawai kana zaune kana base wai za a buga march saboda shi ya kamata mu yi sallah 12:30 ko 11:30 saboda cikin 12:30 nan an yi zafi ba ka da sallah Allah ka ciya na yan wani shi ne ya sa laya na shi dan wani ce a malamin shi yana da wasa shi ya rikice sa yana wai dan uwansa ya sa laya she ya ce ma dan uwan laya bai da kyau she dan uwan ya ce ai malami na ya bani saboda shi tambayansa ya yi malamin ka dan nan fara 419 na Najeriya ma ba na Amerika ba. Kuna fahimta? Laya ba addini bane. man ta'allaka tamimatan faqad ashraka man ta'allaka shay'an wukila bihi annabi yace wanda ya rataye wani abu za a daugara ka ga abin Allah ka kenan innama tama'im wa tawillatu shirk innama tuqa wa tama'im wa tawillatu shirk annabi yace laya shirka ne saboda shi sa laya shirka ne bai dace mutum ka sa laya ba abinda zaka yi akwai addu'o'i akwai karatu akwai askar na safiya marance na ciyaye ka amma ka sa laya ka bar musulunci Allah ya ciyaye wallahu a Allah ka fahimtar da abin na na dole ne a jira har aikin sallah sana ya bude ba? kai dole ne a jira sai an cire sallah sa'an nan a yi ba ci. a shi cire sallah ana yi ne a nuna mana sallah ya kusa da ba azumi ma ana cire sallah ko ba a cire sallah sunna ma ne za ka ci dabino ka tuba ruwa sa'an nan ka zo ka kira sallah saboda shi za ka jira in rana ya faji ne ka yi kanka kai ma mu ma mu yi ta kanmu kowa ya sha ruwa tukunna bayan an sha ruwa makoshi ya ya ne ya jiki ya ce to ne lokaci ya kai sa'an nan a je a cira sallah saboda shi ba she an cira sallah ake bude baki ba ana in rana ya faji an gama kawai za ka sha ruwa ne ji annabi muhammad rana ya kullo nan haka mai azumi ya kama baki ya fadi nan haka mai azumi ya yi buɗe baci saboda shi ko da ana cikin mota ne rana ya fadi ba ruwa ba fiye wata ba da bino sai ka ce allah na yi buɗe baci ya kare ka buɗe baci kuna fahimta ka tambaye ka kana azumi ce har yanzu na azumi an yi shi isa ce to ban samu ba ce a na shi hannuwa. na yi bude ba ce ya kai matan ka na nan ne kai ka kishi ta dukkan yunwa saboda ya zama ka halali ba ku gane ba abin da muka fadi Allah ya sa mutum ya yi da shi inda muka kuska za a gafarta muna rabbana taqabbal minna tuba ilaina a ba dole ba bane subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin